sunana ma salisu shi dai daman yana dan yin tabuwa ne tabuwar ta kuma kadan kadan to amma kuma ba yana tabin hankali amma kuma tabin hankalin ba wani wannan ne jifa jifa da ji tabin hankalin yake kuma tabin hankalin ma hankalin kawai sai dai dan surutai haka dai wanda dai bai kai ya kawo ba to kuma daman ta rana ta abin da yake dan motsa mata kuma shi wannan kana ji ko wata ko shi abin da ya daman da Allah ya hada shi lokaci daya shi wannan baban nashi kenan ya je gona an dan ya dawo gida mai mashin ne ma ya rage mara hanya ya kawo ya gida sai ya zo ya tadda ana dan hayaniya da shi wannan wanda yake san da matar kanansa sai ya ce da matar kanan nasa sai ya yi amfani da ita sai baban nashi ya zo yake dan mara irin faɗan nan da nasiya nan to kuma yi ne nan da ya ji haushi yi shi a lokacin kawai da abu na iska ne kawai ya dauko ta bare ita kawai ya daga ta bare ya bigi ya bigi mahaifin nasa ita kuma uwar kenan ta dawo ita ma daga gona ita zo ta kadda ya aka mahaifin ya bigi to ta zo da ta ce mar wane ya aka haka kada ki wane ne wane ne wane ta dan mazurunci dai haka irin na uwa kawai ita dan irin yarumar nan ta yi ta karɓi ta bare kawai ya goce da ya goce ba ta karbi tabaryar ba kawai ya nuna duka ta ita ma zai iya ta yi baya to tana yin baya da ta juya za ta gudu kawai ita ma sai da ke da aka wannan wallahi to yana dukan ta kuma shine nan da ta faɗi shi wani nan makwabcin su a yi wani kanan baban nasu su ya leko ya ga dukkan suna a kwanciya da ke to ya man magana shi ma ya sa ya duka kai ma ga nan to nan kyaure dai ya raba su ya je da kyaurin ya fashe kuma ya dawo baya to shi ne shi kuma wannan makwabci ke suke na wanda ya kawo dan dauki shi kuma ya yi tunanin irin ɗakin nan ne zai zube in ji shi ya ganye da tabariya nan gashi ya buge mutum biyu kuma ga wannan a ɗaki ya sa ya gaba da yi magana ya mai min magana ya eh, gani ma ya biyo eh, da ya cin marke ya saya da mijin gida mai ya dawo da gona ne hmm. ya sa in kada kenan girbi ne a hannu na sara ma shine nan da aka yi hakan wannan sai yake da baya da baya da baya kawai shi ya fada kan irin jujin hannu na to da ya fada kan jujin hannu kawai ma da ya fadi ne shi ya sa mata barewa ne ya buga ba. tun yaushe yake fama da wannan ita matsala eh gaskiya ya dan dade ba shi da lafiya amma kun ba matsananci ba ce shi dai haka magana in kuna yi in yama wata magana za ka gane cewa ba shi da lafiya da gaskiya zai shekara dai haka an gano musabbabin da ya sami wannan taɓin hankali eh gaskiya musabbabin shi wannan taɓin hankalin da yi akwai wata addu'a da aka ce suna yi To kuma ita ce ta haka irin ta rufa nan nan yake ake mar zargi ne ma amma ba tabbatarwa haka yi ba ita ce da yake dan zargi da hakan wani ta haddasa kuma wannan ya a tabu ma. tun da aka lura yana fama da wannan matsala akwai magani ko kuma wuraren kula da eh, gidajen masu kula da masu taɓin hankali kamar na kazaure an yi wannan kokari eh gaskiya ba a can ba hmm. to yanzu wani hali ake ciki ga abin da ya faru ni eh, to yanzu halin ne da ake ciki ma'aikata sun zo sun kama shi kuma iyaye wannan kuma kawai Allah ya musu cika a sun mara zuzunci kawai shi kuma an kama an ce an tafi da shi ka zaure ma o oh, an kai shi ka zaure wancan gida na masu kula da taɓin hankali yawa yi. Eh. to tun da wannan abu na gida ne kenan shi kenan an yi jana'iza an musu sutura kuma sai dai a nemi fatan lafiya ko kuma akwai wani abu da hukuma suka ci zasu yi eh to wannan ne kuma hanyar yanzu dai mu dai mu ji a yanayin da ake ciki akwai bayan kenan an ce akwai wanda ya wa shi ma ko makwabta ne sun je ba da agaji kuma shi ma aka yi mai rauni ko wani abu mai kama da haka eh.